وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم فصل الكتاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم مبادئ العشائرة mafi muhimmancin manufofin 'yan ashagara na tauhid wato na farko akwai tauhidi التوحيد عند الأشاعرة هو نفي التشبيه والتعدد بالذات yawa shi tauhidi a wajen asha'ira shine kore kamanceceniya a kore kamanceceniya da kuma ainihin ta'addud yawaituwa ga zati a ce zatin Allah ba shi da yawa Allah ta'ala shi kadai ne a cikin zatin sa wa nafiyu tabi'i da kuma kore sasantuwa a ce Allah yana da wasu sashi na ainihin wa'iyar zina gabobi da sauransu na mutafiya da kuma kore ainihin tarkibi a ce Allah yana hauhawa a kan kaza da kaza da sauransu wata jizi'a da jubi-jubi na an gane suna kore jubi-jubi da Allah wata subhanahu wata'ala ay nafi kamiyya almuttasila eh suna kore kamiyya almuttasila a ce Allah yana da yawa wato wanda yake manna da shi kamar a ce yana da hannu yana da fuska yana da kafa yana da kaza kaga suna da yawa kuma suna tare da shi suna tare da zatinsa irin wannan kamiyya almuttasila suna kore shi zuwa sha'ira walmunfasila munfasila tana kore kambiya almunfasila wato kambiya wanda yake rabu da ce zatinsa wato a ce zatin na da zati na da yawa kuma zatin na baya mun da shi kaga an samu alloli da yawa kenan ko a samu siffofin sana na da yawa kuma ba sa tare da shi to duk wannan gaba daya munfasila kenan wa fi zalika yaqulun a cikin wannan suke cewa su a sha'ira inna allaha wahidun fi zatihi suna cewa Allah ta'ala shi kadai ne a cikin zatinsa la shabiha la ba shi da wanda ya kama da shi wahidun fi af'alihi Allah shi kadai ne cikin ayyukansa la sharika la eh, wato ba shi da abokin tarayya kaga idan ya zama to aikin Allah wasu na yi an samu kambiya al-mufassila na'am a gani Allah yana yi wasu na yi Allah na saukar da ruwan sama wasu na saukarwa Allah na halitta wasu na halitta Allah na azurta wasu na yi to an samu wannan an samu an samu zati mai yawa masu yawa kenan wanda suke yin aiki irin na Allah na'am lizalika fassaru ilaha bi annahu al-khaliq saboda haka suka fassara ilahu cewa ilahu shine mahalicci aw al-qadir ala al-ikhtira ko kuma shine mai iko akan kirkiro abu Allah shine mai iko akan kirkiro abu allazi ma huwa illa da rububiya. wanda duk wannan bayani nasu ba wani abu bane face da rububiya, ko baka ba duk abin da suke tabbatarwa a nan cewa Allah shi ke halitta Allah shi ke azurtawa Allah shi ke bada lafiya Allah shi ke kaza ai wannan gaba ɗaya tauhidi ne na rububiyya wa ankaru sifatal wajhi wal yadayn sun yi inkarin siffan fuska ba su yadda Allah yana da fuska irin nashi ba ba su yadda Allah yana da hannaye irin nashi ba duk sun yi inkari alhali gashi sun tabbata a cikin alqur'ani da sunna wal ayn sun yi inkarin ido irin na Allah subhanahu wata'ala wanda ba irin na halitta ba ne. ta bane لأنها wal Ajiza. Wai idan an tabbatar ma Allah da ido da fuska da hannu to suna nuni akan tarkibi suna kuma nuni akan ajza juz'i juz'i cewa Allah yana da ajza kenan a wajen su a sha'ira kenan ba amma su ahlus sunna suna tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar wa kanshi Allah ya tabbatar wa kanshi fuska irin tashi hannu da ido tunda ya tabbatar ahlus sunna ba su da wani zabi sai tabbatar da abin da ya tabbatar babu kuma inda Allah ta'ala ya kore wannan abin a cikin Qur'ani ko sunna Allah bai kore ba kanshi fuska ba bai kore ba kanshi hannu ba bai kore ba kanshi ido ba sak ahlus sunna sun tabbatar da shi kamar yadda ya tabbatar tare da kore kamanceceniya da halitta na'am inda هذا sunna wal jama'a? A cikin nan wajen akwai sabawa, أقول mafhumi na التوحيد a wajen ahlus sunna wal jama'a نعم وبذلك جعل الأشاعرة التوحيد هو الإثبات إثبات ربوبية الله يسمى أشاعرة يسمى توحيدي شين تبت دا عينجين ربوبية عز وجل إيه الله تبت دا ربوبية شوى الله شين رب شين مي حلتا شين مي أزل سوا شين مي كشوا شين مي رايوا شين مي سوكر دروان سما شين مي بعد هيوا wannan tauhidi na rubiya ne wanda hatta kafiran maka sun yi da shi da a ce wannan shi ne abinda manzan Allah zai yi da'awa da shi da bai samu tirjiya daga kafirai ba tauhidin da annabi ya yi da'awa ya samu tirjiya a kansa ne tauhidi na uluhiyya wane ne za a bautawa nan ne aka samu tirjiya suka ce su ba su yarda a ce a bauta ma Allah shi kaɗai ba a ja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab shin zai yi Muhammad ya sanya abin bauta ya zama guda ɗaya kawai lalle wannan fa abin mamaki ne kwarai da gaske abin mamaki sun kawo da siga na mubalaga abin mamaki ne wanda ya wuce tunani an gani muhammad ya ce wai abin bauta guda ɗaya ne to wannan suka ja da annabi sun ja da annabi game da wane ne za a mai jana shi kaɗai ta ce ba su yadda Allah ba ne kaɗai wane ne za a nemi agaji da shi an shiga cikin tsarin ce ba su yadda Allah ba ne wane ne za a nemi taimako da shi wane ne za a yi yanka da sunan shi ka ce za Allah bane shi kadai ha tu wannan gaba daya wane ne za a yi rantsuwa da sunan shi wane ne zai halatta ya haramta duk ba sai da Allah bane shi kadai to irin wannan tauhidi shi ne tauhidin da ainihin kafiran maka suka ja da shi amma a sha'ira wajen bayani akan tauhidi sai suka tsaya akan tauhidin da hatta kafiran maka ba su da matsala kan shi eh duna uluyyati banda ainihin allantakan shi ba tabbatar da wannan ba na wa khalafa al-ash'ira aidan ahli sunna wato ash'ira kuma sun saba ma ahli sunna na'am fa awwal wajibin inda ahli eh, inda al-ash'ira farkon abin da yake wajibi a wajen ash'ira za balaga al-insana sunnat taklif idan mutum ya kai sunnat taklif ya kai shekaru na ainihin taklifi abin da yake wajibi a kansa huwa an-nazaru aw al-qasdu ila an-nazar shine nazari game da Allah ko kuma nufin yin nazari idan mutum ya balaga abin da yake wajibi a kansa shine nazari tunani ya amfani da kwakwalwansa ya gano Allah ta'ala ya yi tunani ta hanyar tunaninsa ya gano akwai Allah wannan shine farkon wajibi ga su a sha'ira ummal iman sannan sai kuma imani wa khalafu fi man mata qabala nazar to sun yi saɓani mutumin da ya rasu kafin ya yi nazari kafin ya amfani da ka'idojinsu na ilmul kalam ya yi nazari sai ya rasu a yi sabani da kai lam au bil kufri shin za a mai hukunci da musulunci ko da kafirci nam wa yunkiru al asha'ira ma'rifatal fitriya su asha'ira suna inkarin sanin Allah na fidira kowar dan adam gaba ɗaya an halicce shi ne akan fidira na batan gano wannan an ce gaba ɗaya an halicce mu ne kan fidira sai dai iyayenmu su yahudantar da mu wa ko su nasarantar ko su majusantar amma kowa an halice shi da musulunci kamar an bai allurar musulunci ne a jikinsa kowa an yi taso shi musulmi ne asalin shi na ba ta gane wannan sai dai daga bayan iyayen su canza shi kamar su a sha'ira su suna ganin dole ne sai mutum ya yi nazari an gane ba su yarda cewa mutum na tare da wannan fitira ba wanda ya tabbatar masa da tauhidi Wai yaquluna innama al-amana billahi bi ghairi tariqin nazar su suna cewa duk wanda ya imani da Allah ba ta hanyar nazar ba in ce nazar dinnan wani irin nau'i na tunani ne akan hanya na asha'ira sun gina wasu ka'idoji wanda da shi zaka yi tunani da shi idan baka bi wannan nau'i ba suna ganin kai ba musulmi bane an gane duk da sun yi sabani akwai masu cewa ba haka bane an gane shehu dan fodiyo a cikin iyawu sunna yayi rantsi ga masu cewa dole ne kafin musulunci ya tabbata ga mutum sai ya bi ta hanyar ilmul kalam ya yi tunani ya ce wannan kuskure ne kuma ya yi ƙoƙarin kawo ra'ayin wasu daga cikin malaman a Shaira domin tabbatar da wannan al'amari din an gane wasu malaman a Shaira ba su yadda da haka ba na'am innama huwa huwa muqallidun wai duk wanda yayi imani ba tare da hanya na nazari ba kawai shi muqallidi ne an gane kai imani da Allah amma kan hanyar takalidi in ji su su ba su yarda da wannan imanin na fitira ba warajja ba'duhum kufru wasu daga cikin sirrin jaye da cewa irin wannan yayi rida waqtafa bi ta'siyati amma kuma wasu wa sun wadatu waqtu fiya an wadatu da ainihin ta'siyati da cewa shi mai sabo ne cewa duk mutumin da bai bi ta hanyar asha'ira ta hanyar ilmul kalam yayi nazari ba to wannan mai sabo ne shi duk imanin shi mai sabo ne shi وهذا ما خالفهم فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله wannan shine abin da alhafi ibn hajar ya saba musu Allah ya masa rahama cewa shi bai yarda' cewa dole ne sai mutum yi nazari kafin ya zama mumini yace ba wani dalili akan wannan ma kauni yamilu ilayhim fi kaseerin min al-masail duk da kasancewa yana karkata zuwa gare su a cikin da yawa daga cikin matsala ibn hajar yana karkata zuwa ga asha'ira a cikin da yawa daga cikin matsala amma shin da yake kasa zuwa ga asha'ira malamai sun bir'antar da shi me yasa ba bir'antar da shi ba saboda an fahimci cewa mutum ne mai son gaskiya an fahimci bace wanda ya yi ba da gangan ba ne. akwai mutumin da in ya bace za ga cewa wannan fa wanda ba mutum ne wanda kullum gaskiya yake nema to in ya bace akan yi masa uzuri kamar su ibnu hajar ibnu ibnu hajar wato yana yawan a cikin rubuce-rubucensa mutum ne mai san gaskiya da a ce bai rubuta wani littafi a duniya ba sai fatawul bari ya cancanci a yi masa uzuri kaga wannan fatawul bari din kaga rubuce rubucen sa an gane wasu abubuwa kawai yana neman ina gaskiya yake ne in kaga ya faɗa rami ba da gangan bane misali shi yasa malamai suka ce zalunci ne a jingina ma irin ibn hajar a ce mai dan bid'a duk da cewa yana karkata zuwa ga sha'ira to ko da mutum ya fada cikin wani abu na aqida ko wani abu na manhaji ka fahimci mai san gaskiya ne sai yayi kuskure uzuri ake yi wannan shine fahimta na yan salafiya an gane yan salafiya sukan duba karina na mutum ne wani mun ga irin karantar wanda yayi ya tsaya tsayi wanda ka yana raddi ga yan bid'a ya tsaya tsayi wanda ka yana raddi ga takalidi ya tsaya tsayi wanda ka yana raddi ga ainihin wanda suka kaucewa manhaji amma shi ma sai ya sai ya fara sai ya saba a wajen wani manhaji ne. irin wannan yan salafiya sukan duba eh wani gaskiya usulubin shi ya nuna mai san gaskiya ne tunda mai san gaskiya ne sai su kuskurantar da shi wani ya yi kuskure waje kaza amma ba za su an da shi ba a gani amma kaga mutane da zarar sun ga mutum ya fada cikin kuskure ba sa duba karina kawai suna biri an da shi ne to wa'annan ba su ɗauki manhaji na salaf na salaf ba an gane wannan ko yawa za ka ga kirkiri akwai kuskuren kuskuren kuma shi ya fito fili amma kuma an duba karina sai mishi uzuri sai sa malaman duniya suke wa a shef ainihin abuka mamul gumi a gane ko almujaddid malaman duniya suke masa uzuri babu wanda daga cikin malaman duniya ai sun san shi wasu san abubuwan da ya fada cikin akda na kurakurai amma babu wanda ya ce malaman kuma dan biliya ne ba malaman kuma yi mu'amala da Saudiya ta hanyoyi da yawa sun san shi har ma ibn bas ya masa nasiha dangane da dawowa annabi isa lokacin da malama kuma ya yi inkarin dawowa annabi isa ya yi littafi hallun za, an kai littafi zuwa ga ibn bas ibn bas ya gani ibn bas ya da littafin kuma ya masa nasiha an gani ibn bas ya nuna cewa inkarin dawowa annabi isa ridda ne amma bai ce malama ya yi ridda ba kuma inkarin shi biri a ne bai ce malam dan biri a ne. saboda lura da ainihin karina game da malam malam da ya zo najeriya mutanen da ya yaƙa mutanen da suka kauce wa sunna ya yaƙi sufaye ya yaƙi yan qur'aniyun ya yaƙi duk wanda ya kauce wa sunna ya yaƙi kuma shirka da biri'a da sabon Allah to mutumin da kaga yana yaƙin kafirci sai ya fada ciki ka san ba da gangan bane mutumin da kaga yana yaƙi da biri'a sai ya fada biri'a ka san ba da gangan bane an gano wannan ko ka duba gari na in dama mutum an san shi baya yaƙi da kafirci sai ya faɗa dama can hanyar shi ne mutum dama baya baya yaƙi da bid'a bai faɗa da ainihin wanda suka kauce wa manhaji sai ya faɗa da gangan ne ba za mu shi uzuri ba misali kun gane wannan ko to dole ne mu ɗaliban salafiya mu rinka duba wannan ba kawai mutum dan kawai ya ga abu zahiri ba baya duba na kawai zai yanke hukunci to haka ne duk duniya gaba ɗaya babu wanda zai sha eh ba wanda zai sha na'am wa nukila aqwalan kaseera fi radd alayhi wato an ciranto maganganu da yawa daga ibn hajar din wajen raddi ga yan asha'ira shi ba ash'ari ne amma wasu fasahi sun ga sun saba manasi baya kasa a gwiwa ya musu raddi babu a zamanin ibn hajar babu amma ibn hajar ya san da shekul islam ibn taymiya saboda a cikin fatawul bari zabi yana kawo zuman garin ibn taymiya haka dai kenan sannan kuma akwai wani bayani da na gani nashi lokacin da ibn taymiya ya rasu ya yi wani rubutu dangane da ibn taymiya inda yake ba shi kariya cewa wasu mutane suna cewa wai shi ba shekul islam ibn taymiya bane akwai daga cikin yan ayan asha'ira da yan sufaye masu cewa duk wanda ya kira shekul islam ko wani malami da ya in ka ce ibn taymiya shekul islam kama ya rinda shine ibn hajar ya yi musu Ya yace tabbas wannan mutumin in ana ma wuce shekul islam shekul islam da shi yace akwai rashin rashin adalci a kalli mutum irin wannan mai ilimi irin wannan wanda ba a wadatuwa da ilimin sa wai ba shekul islam bane dai kenan yace kuma na biyu tuhuman da wasu ke jingina mai cewa shi mujassim ne sun ce gaskiya rubuce-rubuce shi ya nuna shi ba haka bane duba fara kuma salam eh, a sha'ira ne shi kana ganin mutu ya ce awal wajibin alal mukallaf an nazar an gani au al qasdu nazar a sha'ira ne shi an gani sun ke sanya wannan wajibi ga mukallaf nazari sai mutum ya yi tunani kuma tunanin ba ba wai da ƙwaƙwalwanka ba akwai ƙa'idojin da suke da shi an gane suna da ainihin kanunin nazar wanda sai ka bi irin wannan ƙa'idar nasu sannan su ce ka yi nazari kuma wannan doka ba wai Allah bane ya tsara ba manzan Allah ba ne, ba magabata ba ne kawai wato tunani ne na philosophers to yaya za a yi a wajabta wa mutum sanin Allah ta hanyar philosophers ta hanyar ilmul kalam Shi ne shi wa ɗan gudu ce sam ba daidai bane shi ba a cikin iyawu sunna نعم فايد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا الخليل بن أحمد خليل بن أحمد الفراهيدي يجي نعم يلتوي بين الحياة والكبر في العلم wato jahilci yana kiwo tsakanin kunya da girman kai a cikin ilimi kunya da girman kai a nan jahilci ke maruwa? tsakiya an gani wato kunya girman kai a nan wajen da jahilci ke fitowa alhaya'u matlubun wa mardubun fi fi kulle shai. shi kunya abun nema ne kuma abun kwaɗaitarwa ne a gare shi a cikin komai illa allazi min ma'rifati sai dai kunya wanda ke hana sanin addini idan kunya hana ya hana ka fahimtar addini to wannan ya zamanto ba kunya bane fadiha ne shi al-istifsar amma yajhalu kunya da ke hana mutum ya yi istifsar ya nemi fassara abin da ya jahilta ku duba Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yana so ya tambayi manzan Allah dangane da maziyi ko yana so ya tambayi manzan Allah game da maziyi sai ya ji nauyin ya tambayi manzan Allah kan shi yana ganin shi sirki manzan Allah ne yana aure da diyar manzan Allah yaya kuma zai yi ringa tambayar manzan Allah kan maziyi shi ne sai ke ba mu labari a cikin hadisi wanda yake muttafaqun alai kuntu rajulan mazda'an an gano wannan ko na kasance mutum ne mai yawan maziyi fasta hayaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ji nauyin in tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam li makani binatihi indi saboda matsayin diyarsa a wajena kenan akwai jin kunyan sirki ko jin kunyan sirki yana cikin musulunci sai na ji nauyin in tambayi manzo Allah game da mazi saboda matsayin diyarsa a wajena shine sai na turawa yace sai ya tura miqdad cewa miqdad da Allah ya je ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ya ji kunya amma kunyan bai hana shi ya yi istifsa kan addini ba ko sai da ya tura a ya da ya kasa yin tambaya sai ya tura wakili a gani wa kullu ma ma saha lahu an yaf'ala bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila zaka sai sanya wakili sai wakili ya je tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam to irin wannan kunya din ba abin kyama ba ne kunyan da bai hana mutum neman gaskiya amma kunya wanda mutum bai iya wankan janaba ba amma zai shuru yana jin nauyin ya tambaya kunyan da mutum bai iya sujudul qabli ko ba ba amma yana jin nauyin ya tambaya to irin wannan kunya kunya ne abin kyama kunya ne mai hallakarwa na'am idan yana jin kunya sai zama da kamar akwai rubutu zai rubuta nan babu mushkila Eh, inda zai rubuta ya tambaya alhamdulillah ai da ma wai kada a yi shiru kada kunya yasa ai a yi shiru kada a yi tambaya a mutu da jahilci kuskure ne fa inna li kulli maqamin maqala lalle kowanne matsayi fa yana da maganar sa hadha aidan al allama ibn al-qayyim yulki ilaina an-nasaih ga al-allama ibn al-qayyim yana jebo mana nasihohi masu tsada masu muhimmanci masu tsada annadira wanda da wuya ka samu irin su kamar yadda ka san lu'ulu walillahi daru kai Allah wato bugan albarka ya tabbata a gare shi Allah ya masa albarka inda yake cewa Allah ya masa rahama ta'annahu yatakallamu bi nurillah kai ka ce yana magana ne da hasken Allah da kasiran min al-akhlaq allati la tumur fi shakhs lalle mafi yawa daga cikin dabi'un da ba a yaban su game da mutum yuzamu alaiha a ana zargin mutum akan ta tumur fi talab al-ilm akan yabe shi wajen neman ilimi akwai wasu abubuwa wanda ana zargin su an gane ku amma kuma wajen neman ilimi ana yaban su al-malak kaman fadanci ba a san a ga mutum yana wani mage-mage yana wani fadanci an gane wani ku amma a wajen neman ilimi yana halarta ka zo ka ga mutum ka ya cire takalmi ka cire da takalmi mutum kana gani ka karbi littafin shi ka karba to irin wannan a wajen neman ilimi ana sa an gane amma a wajen abubuwan da ake ma manyan mutane ka zo kana cire takalminka kana karban mai kaya kana kaza kana rawan jiki da irin wannan rawan jiki yayi yawa ana zargin su a wani waje amma banda neman ilimi da barin jin kunya da barin kankan da kai shi ɗalibi ɗalibi ana so ya kankan da kai gaban malamin sa misali wattarattub ila al ulama da yawan kaiwa da komowa zuwa koban gidan malamai kaga da mutum zai matsa a ganshi kullun yana rawan jiki a gidan masu kudi yaya in ga mutum kullum yana rawan jiki gaban masu kuɗi wannan kowa zai kyamace shi a ga mutum na rawan jiki a gidan a gaban shugabanni masu mulki kowa zai kyamace shi amma a ga yana rawan jiki a gaban wa a gaban malamai to za ce wane yana son ilimi abin yabo ne A ga da makamancin ta mazakar adadin min al'asar fi hadha al sannan sai ya ambaci asarai da yawa shi ibn al-qayyim dangane da wannan ma'ana ina qala ibn abbas daga cikin ibn abbas yake cewa zaltu qaliban fa azzu matluba hmm, wato na dandan da kai ina dalibi sai na samu izza a matsayin malami sai na samu izza lokacin da ake neman ilimi a waje na an gane na samu wannan ilimi saboda kankan da kai ga malamai samu kuma du'a billah an gane amma ɗaliban suna sun san da wannan sai kaɗan daga cikinsu daliban suna galiban alaƙarsu da malami ma zagi ne suna karatu wajen malami ko suna zagi shi sai na fata gani kaga mutumin da zai karatu wajen ka kuma ya zama sakamakon ka a wajen shi shi ne zagi kuma yana so karatun na yi albarka shi ma ya zama to ya karanta da wasu su ma wa'annan sun fa'idanci da wannan abu zai yi kaga ba zai yi ba wani zai fa'idanci da kai huruf amma ƙarshen al'amari kai da shi shi ne ya zage ka nan ya zage ka can ya aibanta ka nan ya aibanta ka can wajen da sauransu ba wannan irin wannan da wuya a samu albarka na wannan karatu din Allah shi kiyaye bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim asa umar radiyallahu anhu fi la samra bi fi'l yahud wato umar yayi kiyasan aikin samura da aikin yahudawa lamma harrama Allah alaihim shuhud lokacin da ainihin Allah ya haramta ma yahudawa kitse a jamaluha fada'uha sai suka narkar da kitse suka siyar da shi wa akalu samanaha suka ce kitse in ya narke ba a kiran shi kitse Allah ya hana wato cin kitse ne ko amfani da kitse amma in an narkar da shi ya zama mai ya halarta an je Yahudawa sai suka narkar da shi suka siyar da shi wa aka lu zamana suka ci kuɗin walidhalika la'anahumullah saboda haka don wannan dalili sai Allah ta'ala ya tsine musu fi hadha qiyasun ma'al fariq a cikin nan wajen akwai kiyasi tare da bambanci لأن العلة التي سببت la'anul yahud iya hila wato domin illa wanda ya sababa tsine mai yahudawa shi da hila Ƙoƙarin yin dabara lam aka akali ma harrama Allahu alayhi eh, su sun yi dabara ne wajen cin abin da Allah ya haramta wa hadhihi al-illa ghayra mawjuda fi ma sana'a samura irin wannan illa babu shi cikin abin da samura ya aikata shi samura abin da ya aikata ba wai ya yi wa Allah dabara bane dan ya ci ya ci haram لأنه فعل ذلك اجتهادا منه domin shi samura ya aikata wannan ne dan ishtihadi daga gare shi ya yi ishtihadi ne wajen neman gaskiya sai ya kuskure wato a koda yaushe mu yan salafiya mu ringa kokarin neman uzuri ga yan uwanmu kaga samura ya siyar da giya ya karbi kuɗin ya kawo ya kawo ma Umar radiyallahu an an tura shi ya je ya karbo jizya ne da ya je karbo jizya wajen ahli kitab suka ce ba su da kuɗi sai dai giya sai karbi giyan ya siyar kawo kuɗin <laughs> to inda mu ne yanzu wanda muke dan ta misali a babi na karatu me za mu yi za mu ce samura wa iyalda za mu jingina zuwa ga fasikanci mu ce in ba fasiki ba wani uzuri fasiki in ba fasiki ba ne yaya za a yi mutu ya sai da giya bayan sun giya haramun ba ne Tawan malaman sunna da sun san samura mutumin kirki ne to in ya aikata wani abu wanda zahirin shi kuskure ne uzuri ke nema masa in kaga mutane ba su san uzuri ba an gane wannan kuka sai dai kawai su ta dambara wa mutane bid'a su ta dambara wa mutane kaza to lalle wa'annan mutane wato suna da jahilci na ainihin salafanci shi manhaji na salaf ana rinjayar da uzuri sai ya zama to kofar uzuri ya toshe sa'an ake bid'antarwa idan kofar uzuri ya toshe babu wata hanya sai bid'antarwa sai a bid'antar in kofar uzuri ya toshe babu hanya sai na kafirtawa sai a kafirta amma akwai hanyar da za a yi a kauce daga kafirtawa ko bid'antarwa an ce mi iya kokari wajen kaucewa alkada fil afwi khairu min alkada'i fil uquba gara mutum yayi kuskure wajen afwa ya fi alkhairi da yayi kuskure wajen uquba da ake nufi da wannan ga shi kace gara mutum yayi kuskure wajen shigar da kafirai dubu cikin musulunci ya ce musulmai ne kafirai dubu ya shigo da su musulunci ya ce lallai wa'annan musulmai ne yayi kuskure a nan wajen ya fi alkhairi da ya fitar da musulmi guda ɗaya daga cikin musulunci na ba gane wannan ya fi alkhairi da ya fitar da musulmi guda ɗaya ba gare ya shigar da kaburai dubu a yi ta bala'i ce wa'annan kaburan musulmai ne ya yi kuskure a nan ya fi mai sauki da ya zo ya samu wani mutum musulmi guda ɗaya ce mai kafiri shine ma'ana alkaɗau fil abu khairu min alkaɗai fil hukuba? akwai maganganun da malaman salaf suka faɗa dangane da irin wannan matsala na yin uzuri na akwai ƙidar wani hudu da shuba duk da hadisin da yake ne amma ka'idan malamai malamai sun yi aiki da shi wajen aƙida da manhaji an gane anna samarata ba'aha qasdan lam yastafi kullan wato kaddara nani ab nani wannan na'am ab ka kaddara cewa samura ya siyar da ita ne wato qasdan wato ya siyar yana sale lam yas a kaddara ma ya siyar da ita yana sale da gangan ya siyar lam yasai illa da bai cancanci tsinuwa ba kuma لأن غاية ما فيه wal المعصية domin gayan abin da ke ciki shine sabon Allah ko wal asila juzu ta'yinuhu billah shi mai sako baya halarta a ayyana shi da tsinuwa kama da zaran nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu kamar yadda manzo Allah ya tsawatar da sahabbansa Allah ni shari bil khamr daga tsire wa mashayin giya annabi ya tsawatar da su daga tsire wa mashayin giya misali to kaga ina ina kaga shi wannan samura din a tunanin shi a irin nashi ijtihadin ya je karbo jizya da yake sai suka ce mai kai ba su samu ciniki ba su yi ciniki ba su da kuɗi amma ga giyan nan ba su ma ba wato kenan daga cikin abin da suke biyan jizya akwai kuɗin giya ciki to samura sai ya duba cewa ai tunda suna siyar da giya ne me zai hana shi ma ya siyar da giya in ya siyar ya kawo kuɗin ya ce na ba a bincike to ne sai umar ya ji labari ne umar ya ce kai Allah ya tsine mu samura la'anin Allah samura ya zo ya siyar da giya ya yi kaza ya yi kaza ne malamai suke cewa to wannan abin da umar ya yayi ne cikin fushi shi ba sai aka mai uzuri saboda la'anar muayyar baya dacewa wannan tsinuwan wanda umar ya yi wato hankalin shi ya bushe saboda saboda difa'an an dinin la an gane wannan akwai algazab difa'an an dinin la eh kamar lokacin da aka faɗa ga wani naufal al aka ce aka ce wa ibn abbas ga wani mutum nan yana cewa musa na khidir ba shi ne musa na bani isra'il ba musa na khidir musa wanda allah ya tura shi wajen khidir wai ba shi ba ne musa na bani isra'il wannan wani musa ne can shine yana jin wannan yake kazzaba aduwullah ce makiyin Allah yayi ƙarya kuma wannan naufal din babban tabi'i ne mutumin kirki ibn abbas yake kazzaba aduwullah to yanzu wane ne yanzu aduwullah ne da gaske wane ne ya kuskure ibn abbas a naufal din yayi Haji. ya nuna cewa Musa na Khidir ba shi bane Musa da muka sani na Bani Isra'il ba shi bane Musa wanda aka ce wa kallama Allah Musa taklima shi ya duba ne bil ijtihad yaya za a yi Musa na bani Isra'il ulul azm a tura shi zuwa ga na kasar shi an gane ibn Abbas na jin wannan sai ce kazaba aduwullah makiyin Allah ya yi ƙarya sai kawo tarihin abun ya kawo tarihin yadda hujja wanda zai nuna cewa Musa ne na bani Isra'il to malamai suka ce wannan kazaba dole ma kazaba ya dauki akda'a ta maka duba ya ce a duwulla kuma <laughs> kaga ya ce a duwulla ya yi fushi ne har ya saboda kishi ga addinin Allah ya ga wani mutum ya yi inkarin abin da yake tabbatacce sai kira shi a duwulla amma kuma ga hakika ba a duwulla idan ba da mutum mutumin habibun layi ne fi zahir haka zana hasibuhu wallahu hasibuhu wala zaki ala layi ahada an gane ya yi fushi ne ya faɗi wannan magana ba wai yadda annabi Musa ya fushi ya jefa da taura ba da sanin shi ba ne to irin wannan mutum ba a kira shi mukallaf mutum cikin wannan hali ya fita daga cikin kaidi na taklif a gani to shi ma umar da ya tsine wa samura shi ma wato ya yi fushi ne wato tana hankalin shi ya fushe ya faɗi wannan abun amma ba ba ana nufin zahiri bane na'am na'am wala alla umar radiyallahu anhu gadaba gadaban shadida zai iya yiwa umar yayi fushi ne fushi mai tsanani fi zati Allah saboda Allah kharaja an taklif sai fita daga qaidi na taklifi hatta la ana ghayr mustahiq hayati ne mu wanda bai cancanta ji ne mishi ba na'am min ghayr ayyashu ba tare da ya sani ba mm, kama fa'ala Musa alayhi salatu min ilqa'i kamar yadda annabi Musa ya aikata na jefar da allo wa akhadha bi ra'si akhihi da kuma kama kan dan uwansa yana jan shi zuwa gare shi لهذا لا يجوز أن ينبني wannan baya kamata hukuncin shari'a ya ginu a ce za a kira samura ɗan a duk da abin da kuwa kira shi fasiki abin da ya aikata fasikancin ne su da giya fasikanci ne amma shi ba fasiki ba ne laisa kullum waƙa fil fisk waƙa filfisk ba alai kama annahu laisa kullum waƙa filbiri a waƙa fil a alai, wa laisa kullum waƙa a filkufur waƙa al a alai. a ganin mutum na iya fadawa amma ya samu uzurin da zai hana a yanke mai wannan hukuncin da annahu ughliqa alayhi babun bil ilm wal domin an an rufe ainihin kofa na ilimi da kuma ainihin niyya a gare shi bai san san da ya faɗi magana ba ma'ana har ya zama to baya iya tunanin abin da yake faɗa ana yin haka alaikum salam da kai matakin istihari sai istihari sai shi ake wa uzuri eh to amma wanda bai kai matakin haka ba shi wanda bai kai matakin haka ba sai yayi wannan ya yi laifi wa ya ce istihari wa ya sa shi نعم شرح السنة للبربهاري الإمام البربهاري نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما حدثت الفتن a lokacin da fitintunu suka faru da rarrabuwa suka faru da ɓace-ɓace sai wa'annan malaman mu dinnan su imamul barbahari su lalaka'i su waye sai suka rubuta wa'annan aqidu din yashrahuna biha sunna suna yin sharhi na sunna suna sharhi da ainihin manhaji na salaf shine sunna nan wajen allati kana alaiha sallallahu alaihi wasallam eh wato aqida wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai kasance a kanta da kuma karnonin nan ababen fifitawa allati man lazimaha naja wanda duk mutumin da ya lazimce ta ya tsira in mutum ya lazimce ta ya tsira wa man hada an ha halaka wanda ya bauɗe daga gare ta ya halaka allati qala fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce da gari da ita taraktukum bai da. na bar ku akan hanya fari haka da ka ha. daranta kaman yinin ta ne la yazigu ha a wata ruwaya la yazigu ha illa halik babu mai karkacewa daga wannan hanya sai hallakakke Allah ta'ala na cewa al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum yau din nan kafirai sun ɗeba tsammani daga addinin ku fala takhshawhum kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na inji Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na kammala muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati yau din nan na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dinan na yarda muku musulunci ya zama shine addini na dindindin ila yawmil qiyama hadha huwa manatu ijtima'il kalima wannan shine marataya na taruwan kalma a gane kalma na haduwa ne akan islam in mutane suna so kansu ya hadu to su tsaya kan musulunci su tsaya kan sunna an gane su tsaya kan aqida na salaf to anan ne ainihin kalma ke haduwa tauhidul kalima wannan shine mana marataya na ainihin haɗin kalma wato kalma ya haɗu waje ɗaya na'am amma an yi qal amma a ce nastamiru ala mattafarna alai a ce za mu taru akan abin da muka yi ittifaki a gare shi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi maksalafina fi wa ya'zuru ba'duna ba'dan sashen mu ma sashe uzuri inda muka samu sabani a kai kaga Sheikh Fauzan yana raddi ga waye a fakaice aga wannan raddi ne latif ko an san mutanen da suke faɗin wannan kalma suna kiran shi alƙa'ida az-zahabiyya golden rule an gani mutum baya zamantowa dan ikwan sai ya yarda da wannan ka'ida din ko za ka musulmi suna ta'asubanci kan wannan ka'ida din suna ba shi kariya duk da sun san ka'ida ne batacci saboda wannan ka'ida shine ya ba su dama su yi mu'amala da duk wani dan bid'a kai wani lokaci har da kristoci har da yahudawa ma an gano wannan ayi su suna ganin cewa wato in an tara jama'a a tara jama'a waje ɗaya a kira ɗan shi'a ɗan ƙur'aniyun a kira sufi a kira ɗan haƙiƙa a kira ‘yan hawari da waye duk a tattara su waje ɗaya to da nan ne za a iya samun daula na musulunci amma idan an ce za a bi irin ƙa'ida na ‘yan salafiya cewa kawai da haihuwan yoyoyo gwamma guda ɗaya kwakwara wannan ƙa'ida ce ta ‘yan salafiya da haihuwan yoyoyo gwamma guda ɗaya kwakwara wato su yan salafiya ba sa taro duk aƙidu gaba ɗaya a taro yan shi'a a taro sufaye a taro waye a taro waye wai ana so ne wai a yawa a nemi taimako da su wajen kafa daula ta musulunci an gane wannan ai wannan shine dalilin da ya sa manzo Allah yake cewa yan salafiya za su zama to yan kaɗan a ƙarshen zamani eh? inda yake cewa bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada'a fa tuba lil ghuraba musulunci ya fara yana bako da sannan zai koma bako kamar yadda ya fara madalla da baki sai ce Allah yuslihu na ma'afsar nan su ne wayannan da suke gyara abin da jama'a suka lalata to a wata ruwaya sai ce unasu salihun fi unasu su'in kasir yace mutanen kirki ne su a cikin miyagun mutane masu yawa ka gani a nan wajen bai ce mutanen kirkin su zo su cakuɗe da ma'aduwa ba bai ce su cakuɗe da mutanen banza ba ya ce mutanen kirki ne su a cikin miyagun mutane masu yawa Manya a asihim aksaru man yudi'uhum wanda yake musu ɗa'a ya fi yawa biye da wanda wanda yake saba musu ya fi yawa biye da wanda yake musu biyayya an gane yayi haka wannan hadisin kadai yana nuna mana ka'idan canta na ta'awano fi mata fagna ƙa'ida ce ba ta ciya an gane ka'ida ce wacce ta yi karo da aƙida ta ahalus suna ta yi karo da manhajinsu wala sarkanu ila fata fasa kuma na. kada ku karkata zuwa ga wa'inda suka yi zalunci sai wuta ya shafe ku kamar su ikwani musulmi sun ce mu zo mu haɗu da yan shi'a da sufaye da yan yan qur'aniyun da yan khawarij da yan jabariya da yan qadariya da yan kaza yan mutazila mu manta da bambance bambancen mu bai ma juna mai uzuri mai majuna uzuri inda aka samu kuskure kada kada wa mutum nasiha ba ba sai kawo mutum nasiha ba in mutum ya zaki sahabi kai masa uzuri in mutum ya ƙaryata alqur'ani kai masa uzuri an gano wannan ko idan mutum ya ainihin zaki ahlul baiti kai masa uzuri kawai inda muka yi daidai zaka duba ai mun yi daidai a wani bangaren wani bangare mun saba to inda muka saba ba magana inkari kaga wannan yayi yayi nesa da yayi karo da ayan nan da Allah ke cewa lu'ina allazina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun sai kanu la hauna an munkarin fa'alu ashe Allah ya tsire wa bani isra'il ne saboda ba sa hana junansu ga munkari suna ma junansu uzuri kenan suna amfani da alka'ida a zahabiya ke na sun kasance ba sa hana junansu munkarin da suke aikatawa kenan in ana zama tare alamar cewa ana son ka in kai kuskure a yi maka mai mutumin da yake shuru akan kurakuranka saboda ya samu goyon bayanka shin yana son ka wannan irin mu'amala kenan na 'yan siyasa ɗan siyasa yana mu'amala da kai kana bautan gunki ɗan siyasa yana mu'amala da kai kana tsafi kai zai ma nemi taimako da kai wajen tsafin ka shi to kai za ka yi amfani ta bangaren ka ka je bangaren ku kai mana addu'a don mu ci zaɓe ga kuɗi kai ma ka je coci kai mana addu'a don mu ci zaɓe ga kuɗi an gani dan siyasa na iya zuwa coci ya nuna wa mutane cewa lalle yana a lalle su mutanen kirki ne mutanen Allah ne su ba shi kuriya kuma ƙarya yake a cikin zuciyarsa an gane wannan to kaga su din nan babu ruwan yin siyasa da inkarin abin da kake yi yau ɗan siyasa mu'amalar ka da shi ba mu'amala ne na soyayya domin ba zai taɓa gyara ma kurakuranka ba saboda idan ya ce zai gyara ma kurakuranka ba za ka zaɓe shi ba kuma dama yana so ne ya samu ƙuri'a da yawa kenan masu wannan ka'ida ba mutanen addini ba ne mutanen siyasa ne su su siyasiyun ne suna neman ƙuri'a ne ta kowane hali misali shi yasa suke mu'amala da 'yan ƙungiyar asiri suke mu'amala da masu auren jinsi suke mu'amala da masu zagin sahabbai suke mu'amala da masu ƙaryata alkur'ani duka gaba ɗaya ana tare ba a ba mu juna inkari kun gane wani ko to wannan fahimta fahimta ce mummuna gurguwa tana yin tana yin kafan ungulu ga ainihin alwala wal bara kamar suna so su nuna babu wani wala wal bara kawai duk saban Allah mutum kawai a tafi tare da shi ba wani kiyayya wa yazbillah فهذا من muhal wannan yana daga cikin abin da yayi karo da hankali idan kana ikhtilafu fil aqida idan ya zama to sabani ne a wajen aqida amma law kana al-ikhtilafu fil fiqh wal masail amma in ya zama to sabani ne cikin fiqh da matsaloli na fiqh masu daukar ihtimali matsaloli ne wanda suna daukar ihtimali kila wani ne daidai kila wancan ne daidai kaza ruba ma yaso to wannan da yawa yakan dan halatta an gane ruba ma ya so yakan halatta ba annal wajiba ittiba'u dalil duka cewa abin da yake wajibi ko matsala na fiqh abu dalili abin da dalili ya wajabta kawai abin shi hatta fi masail al hatta cikin matsala na fiqh ba magana wai ai majuna uzuri in an san ga wanda ya kuskure ko a nuna mai kuskuren shi Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce tanazatu fi shay'in idan kuna jayayya game da wani abu ruddu ila Allah wa rasul kawai kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzo in an gano mai kuskure a bashi kuskuren wannan shine zama na kirki zama na soyayya la yi shi ne ma'anar la yi umiru a haduku mata yi hibbal ya fi ma yi hibbu da nafsi imanin ɗayan ku baya cika sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa mai kana san aljanna to kuma ya za ka yi ka gyara ɗan uwanka cikin bata eh kai din nan ka tabbatar kana kan gida mai kyau ka tabbatar ɗan uwanka ya ɓace sai kai shiru wai ka masa uzuri ka kyale shi yana ta sabon Allah shin kana son shi kenan ka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka baka so masa ba Allah shi taimake mu wa alaikum assalam wanda ce me yace addu'a addu'a ba a biya addu'a ba sai an ba da kuɗi ba sai dai kawai in ya ba ya ba kyauta ce gashi nan eh, in ma yana so ya taimake ka ne ya ce ma aka maka Allah gashi a kan shan ruwa sai kun ce da Allah ina son addu'anka kaga bai nuna ma cewa kuɗi ya baka dan game addu'a ya dai ba kuɗi ce ga kuɗi nan insha Allah kaza kaza amma ce ga kuɗi kamar addu'a sai ce fa a biya in hmm? zan iya kalmar shi kuɗin tukunna sai <laughs> a kuma da cewa ba a biya addu'a ba a biya kudin za su iya su Ni kuma na gaza ɗan misali. Na'am. Alaikum salam. Wuraren da mutane suke ma addini hawan kawara misali. Eh. Mutum bai sani ba kuma shi bai kusanta ma majalisi da an yi magata addini sai ya cire da cikin suke fatawa a kai. Eh. In ya kawace hanya ko ya kafin ka koyi bidiya za a bayyana shi ba kafin tashi. Shi ne in dai mutum ya zama yana ma addini hawan kawara malamai za su duba an suka ga cewa mai san rai za su yanke mai hukunci. Shi wani bawan Allah ya ce a sanya shi addu'a matar shi Allah ya mata rasuwa to Allah ta'ala ya ji jikanta Allah ya sa ta huta Allah ya kai haske kabarin ta Allah ya sa aljanna ya zama komanta insha Allah wa alaikum salam na eh na. nazari don gani da na'am Yau shine mafi mafi kyawun lokaci dai da dare kafin mutum ya kwanta ya kamata ya kwashi littattafan shi ya yi nazari da kyau baya halatta mutum ya yi karatu kawai daga ya karatu ana gama ya kulle kamar gaskiya mafi yawan abin da ke cutar da mu kenan kan karatun bai cika albarka ba daga mutum ya yi karatu in ya kulle baya ƙara buɗewa sai an dawo sai a cika maka yadda ma malami zai gane cewa haka ne in an zo an ce ina ake mai dan dama dama shine wanda ya dan sa a pencil ya dan sa alama ya kaga shi ya dan ceci kansa ba wai yayi nazari bane ba ya sa alama ne ba zai ƙara dubawa ba sai sati mai zuwa sai lokacin da karatun yanzu sannan dama ya sa alama sai a dauko nan aji ba irin wannan za a daɗe ana yin karatun bai yi albarka ba amma an aka ware lokaci musamman kamar cikin dare mutum karanci ya baka sha'awa ɗaya ma ya tsaya ya nazari kafin ya kwanta to insha Allah ta'ala zai ga albarkan karatun eh eh sannan kuma ga ba kuma mutum na da dama abin da ya karanta ya tabbatar ya isar da shi ga wani yana taimakawa eh na'am ana tunatarwa sashi mai zuwa insha Allah za a yi gidan yaro. saboda ka ƴan uwa sai a ƙara zagidan na a gantuwa kawai abin shi ya ce a yi za a yi gidauniya eh kamar jiya an ce saboda malam Musa ya kawo shawara na cikin tun da dai a gasarar da jama'a kawai shi wata wanda za a yi wani tunani